ya aba shaksa a zunnuhu a kara zura sun kwa a ti sati ya ni da ko idaji sarai da zaka Allahu khaira a tammala muradak so alhamdulillah iga gada littafi bacicin ga mai nabdu shubaye a Najeriya fi raddi alal jama'ati takfiriya Ah, kai batan idan gbako bayani bebe bayani ce gaggiyar shidin ne uku gaggiyar shidin ne gaggiyar shidin ne ita hadisiyar aljala wizard da hadisi ba ce la ya ce yana alaikum umara yukarribo na shirarar nasi ale ga gayi ji karatu ne ika e ginna arbe ya takada shi ne bai gunici takubo fakara ya bacici lo ya zoba eh ya bacici lo ba zoba gabo ya nabanu ya takada shi ne bai guni man gam fa Allah a da bi a ahadith a ah, ke ku ye miyo ya wari jiji kila ya lagwa sun bata hadisi na ji bena yo o fahimtum ba'da fi dawli fi kila ma ya ji fahimta karkashi aske da ji bayo a eh, amma ya ga hadisi ni ya na kene ce ya na to ga bayan ya gwasun wuce ga na bigan. ito na sai ci a ranar gani daga ga wucin am kaman a madaila kauli ta'ala ya ga ke zane ji aja lani lo baye ganin su ko gagaga fawailun lil musallin gita za ba ji tabbata sallah ji ciji allazi lahum an salatihim sahun sallah ji cini ja ya yake sallah lugwanan allazina hum yura'un nazi aja sai ji na wa yamna'un al-ma'un a ce la ya amfani mi kaza jina a wa ya amfani da yi alajan buwanan so zadojin nan fa kaza kaulawo e gana so ko ga gafa wailu lil musallina nan ga wala gwaso mun ga wata ledana eh, musulunci jadina a ah, wala ka to qur'ana to kurani a sai bukpara eh, eh, ke zane da ji sallan na gafo ya lulu musallin in ga wajen na wuti so wa kan fo ya lulu musallin na ba eh, wata raka ba kira ce wanda za a mina siyak waga ya na kene ji lugwa ya ke siyaki ke zanda ba ya ga lugwa ngwaye zangwa ni ga wa labe ne iri ga shi nan ga tarika je ji da ya gani shehul islam na taimiyya a ba ga maulidi bo a da da haiti da usratul mustaqim dai da ba nan ga su kwa ya lada wai bonni ya kirki abu ya boye na gadi ya nabi nan a ga su kina na taimiyya su ga ji maulidi kem na de kafiri mishaji nika kwa da zai taba balita fi iskandar jadidi nan iskandar da jirmi da littafi ujin sarai na jiwu kanan balare biyu littafi na jimu kanan wuge ji suka musulunci ni mishan da diwo iri aya da shi daga ga hajji hajji amfani da yau wani kato kurano sai bu fara ke sallah jiki da muwailul musallin eh e ke yakubu na kula na yakubu na kula mishan da diwo littafin wa kawai ga ta mujtahidina na ni diwo wakali iri kem na ku ga jibe uslubu an wukera zandon da wa gaskiya na wai wa ga gan latex to bagwa ah jai ba na wai le ga gan wa ta ga be son zuciya wai na gan wa tibe ene shi na wa ga gan wa na duzu ma na wa ga gan wa uta gan wa uja jani irin ci ga tarika jiji to be ibn taymiya ibn taymiya na a a amole di zaya irin don da zaya zo nan amma jayi da ba ni da gagan ebo adalin mu ba wuce gaga e to daga na boya na diga ga da ba gona wa yi ji so kwa yi gaba ti boye wuce na da ya gba wani ko gaga ya ti tuna loye zahiri ya ti mauli na ra boye na ga da gwana i ga misali lan dana dila da guwe ti boyo na rungan wudi anabi na uma bedele fi kputu ko na ebo le bawle mbubi anabi muhammadu na ngba ile e kichi uje o na we dila da guwe ko gutu eti etun uche omo we dele we dele fi gba ko kputu na wale ji nga gaga eh

aga aga igi soko children of god children of god ani mi ṣe àfẹ́gùn ẹlẹ́bẹ̀jọ́ nánú àbúnáwò na gánwó yẹn wá soko na soko yẹn wá wọn na gánwó yẹn wá anabi muhammadu na anabi muhammadu yẹn wá wọn ebo na wọ́n gánwó yẹn soko na káwọ́ dazẹ̀ tẹ́ ipa soko bọ̀ fáyidá dàbọ̀ ebo na wọ́n gánwó yẹn wá anabi muhammadu na káwọ́ dazẹ̀ tẹ́ ipa anabi muhammadu bọ̀ fáyidá dàbọ̀ ètò kawo tsoma mai ila misali ta tingi yawai wa shishi shi da yirkem na shi shau bani da mutunci wa da daraja wa yana iza karuwa na ke karuwa za dide banza na in ga daga gan wude ya boye ba tso oh, a ah, yabo mi ba kawo tsaye ko alawa eh, a yabo mi wace da da jidida ba waya amma wala jidida ba da ba na biwura ya duji ko uji za tata na waza na wunga ya zai waga su ga yi zana kunyi waga na ebo ga ebo na e ogo e wa na da ni na wuce la ku dalili na e boye wa ga na diga ajin wa amfani na sau ga yi zana tapa na bi muhammadu na maga to wazidukum lugwan kin la bayanin be boyaye ma rawahu muslim fi sahihi hadis na imam muslim la be da min sahihu bana ga hadis ba ce tupa guni be arata din niyo al imam bukhari lu be ga hadis ya buta ce tupa utun be arata be gutayo da hadis ya buta da kowace ce tupa ko be arata be guni ce hadis abdullahi na abbas ba na sallallahu alaihi mu ga annabi ga man kariya mi amiri shay'a zan don do galle ndo ciye ne da cinwe ji mawana fali yasbir alai a kuri ji bai da ciwai sallallahu alaihi wasallam annabi ga galle ne da ciye ji ne yau mabaya annabi ga ga da kuyan wudiya a wari jije ko ana ga a kuri ji biyu fa'in na man kharaja min sultani shibra zandun da ga zuke milatu ya zaci lugwa na kawai da shibro efe na da tsakani ya gwatinti ko tiko obolo ya gwai taci na ogu ta fare na kawai da shibro hannun ga wagan da ya zaci wayo fa mata waga jajali mata mita ta jahiliya ajiyar e jahiliya ga rahunci ji da wani annabi wi tawa bai zai shi ziyan ba ni wane bai shi shi ga alaji tawaye bai mulki ji shi pata mai fuge mace mego alaji tawaye bai suki ci kpata, ala ala kafiri wato mala da mulki dangwabwa nye wato na ji mawaye jina jina bara nan do minu ba ga ga ci wuce lai waya ya eh, ba nan e gana mana gan e gama la ya loba ga yo dan bukata asiri su kwa asiri so meni. amma zan don lu ye mini wuji wuje ga ga wa sai konde mu fondo do ga ya ji aya yo to ma vwa eh warawa muslim al-imam muslim ke la hadisi be mujallad ya rata dinno hadisi ya bai kwagu ce tushi ba bai gutu anyi babu ga babu da na yata hatil umara alamiya tuye da ciji wa yin mana wuri hukuka kabu ya zaci ja aga yi lahaki kawai ilin yawa na agaga ya waya a na diga ga tubu na agaga ake ya talaka ji ya yi yana ya ga yin kuda ya ga ya sun ya yi ma a an waile ta ce ga hadisi da kuma waile la hadra mi bo ga sala salamatul jufi sahabi ne ga salamatul jufi na wanda ci soko sallallahu sala wasallam diga folle ci fakala ga ya nabi allah ya wa nabi soko araita in ka mutale na umara ke wale na ya wuci soko abe da shi ga be shi tina yasaluna hakkan aja fa bayi ga ne akya ne ila ya ila nya ya bi mana ila mi twa iji biye ya wayam na una hakana a ce da cuci mai ne aki talaka ji ne la ila kai ila ya ma ja wa ga ne nya ne liya fa ma ta muruna anabi kiwaji foro beyo udi salamatu aljufi anabi kiwaji foro beyo fara da hannu a gane da ya ci ube ga wuyu sha sun masalau muke ga yage fara da hannu a da ya ci a na biyu ja ki zane wa gawana sun masalau fi sani a salisa zubaci ko su taci na na biyu ja na zaba bawul a sha'asu ibn kais kan ga ga la sha'asu ibn kais beddiyo ba wai salamatul jufi dai wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u na al'ashasul kaisi mu be tiwona kanga annabi ga isma'u wa tiwo eh ya ga da ire da shiru ciji e shi tupa wa ga e ga ga ga ga ga be ya wa ma ya lami to ama e shi tupa wa ga wa tiwo me lami tu foro e ga ji tawa yi ma faina ma alayhi ma humilu ina ta te da yau na gai e e kara na su na a ake na ta ta abu na wuda mini kara na su kula tuwa ga a cina wa alaikum ma humiltu na matati ya so na gai e na su kula karu tuye ga ya ce lo ba a sai da ciji na da ya ci zandon rujiyu ebe na kafa ni jana wugala kafa ba ci ga wajen wuya ma. ci misali ta can gilayin kaye mi tsojo yi mi gaga gan waji tawaye bebe ki zo ganga akin wuda bebe ne ba ciyawa na kuma ciyawa ya bugu to akin wuto wa ciyawa wani gan ga agun imi ma guwa ebo na kagba di ni a egwalu amma ula ciyawa da na wa hakuri tu wọn agaga wọn agye gawa ɛna ega yɛ kiba na wɔn ayi o nti afei laa e ɛza e so yi o beeze beeze na ede na na wɔn ayɛ de so amuga agaga to wɔga agaga wo wɔn alaa e miamia nye wɔtɔ mo na alaa wɔ ya eti fɛlɛ afi ama adabɔ dana mo alo gba gana wɔn yi mi paati ko yi to ba yi sɛ loba mo ne kiti ti yɔ. za kuke wu bakin bezo ezo cike gaji yayo za kuke ji mini talaka jibo ezo cike gaji yayo so bogo ya ga ele ga ga wala ya ji a bici fake ya akuta ba ne ga kuta tubata na deju babu awuwe bakin amma ke ta gajiya amma ya ga kuri tuwa kara-kara ya ga kya ya yi fe ba bi su kai su kwa ki da da gwa ba mala ya su ku gwen ya yi iri na ya ji gabe da ji ba ne za na jago a na jari ta yi wa utun shi jago gratuito to te ya tension boy alawe ya ya uji para ya bwa uji tawa ya jan su kwa aki da da gwa ba mala la ya yi maje bukatu ne ga jijena su ko da gwa aki ya yi bayi ya kuritwa ife baduwa kabila ya ku su kudokun eh ya ya ki su ko amma ga ba ya ma alhamdulillah to masha Allah ba wani wuye gbaci da emirate wuce da ji gwamnati ko ga alawa ake yayar agala polisi bello ba zo wakya ya lo ku fi su gobe eh mati jihadi ya gane ga jihadi homo karatu na ito le kin babu na ku waza wiki-wiki da na shi zo tuwo a sajin a shi egwu etu don da ake mutunci da ya ga shari'a musulunci shari'a musulunci a sajin a shi egwu gwamnan don da ko shugaban kasan don da ake mutunci na wuki wuki nan na bani a suka ke bashin shugaban shi bono bana ma ju tuwo na a to guri amma na abịa ya abụ na ewu ba gwargwado a siri mai laso mana wadda ti ati gaba la eyi ba shi abu eh <coughs> so uzuri kamin da ci ajụla jula gaga tawaye wuce na jin a sa giye shi ta a ce a fadda gami si ya lami tabiya a zani na a kabaru fun nuki allah allah allah bai fata a ce a ga wuce gaji jihadi wajen jihadi a nabi nan ga wajen jihaci ma wajen jihadi ga tula da yabo ma ilore oko eh okay وروى muslim fi sahihi imam muslim ke la hadis ban sahihu bo mu gama hadis eh, mujallad yara ta bai guba ce takada ba eh, takada kowace da ba guni ce shi ba bai guta bai an wuzaifa da ba wuzaifa da ba tuzu kusa alisalam ga ya kono a yi matun laya ta duna bi wudaya a dade zaci na jashe tina a lagwasu ba wumi a nabi muhammadu wala nuna bi sunnati a ta zai ce kwe mi kwe sunna mi ba kwe mi ba wa yakumu fihim rijalun kulubu kulubu shayatin wa li zabagi je fitaciyam da ciwuciyo na jiye gba jiye ba shaitan zabe wona fi jismani in su da mini na kaɓace zawangiyo wata ga le kira ya wa ga zawangi da nan amma wa ga le baya da yana kyari da shaitan yana amma ya zai cijin kala wani gwarwa bai na famu ga kultu jaga da ni ga kai fa asnau ya rasulullah in adrakta zalika to kyan wuya ajijin muga da ciri wuce ji kala bi ga tasmau shi tuba ya umarniya gaji da damuwa da shi yi ma amitwa wato tiyu lamir amitu foro ga shewe wayin da raba zaraka kuga ya wolu zuma zuma ke tiwo dinakun gayu da wani waje ta waye biyu a ta suman wai bilibe wai ta sun wuce ga lawa ga to shikenan waje ta waye ma wa kaza malaka kan ga dukiya wogo amitu fasma shi tukwa wogo wa ti wa man ga wa huwa hadisun amun hadisin ne bayani wa fi kulli zalimi jabbar e ba do na ibi na kutici jabbar ya e tikabo na a ga ta sola me otu gawa ma kicin yayi na jide bani nan na eji sallah e sha zumbiyi e sunan musulunci ta tabu gurugudo na musulunci na ilaye ya ji nan ta so magana azala ji tawa ya e biyayi oge yi zu qur'ana wato maka qur'ani e wai yi zu qur'ani to wazi ba wato ba wai zu qur'ani to yi ni ta ce wato ba ibo ne ya wai shi ya dan gurko na wai ji wani halle ba na mai fage banci eh kuje ga kwace labe filiya kasa ya ga ga sarai eh, na imamu nawu labe da min shari'a sai musulmi ɗaya eh, lokaci da beko ok sama samashi magaye ba a ga sama shi <laughs> dai gine jini su kwa albarka don gurku dabo eh, mai kunga gabanin اوكي بسم الله محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته